Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana da lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. Tare jama'a da yi musu kwace yana ci gaba da kamari a birnin mai inda tuni al'umma ya fara tayar musu da hankali. A ranar Lahadi mai zuwa ne za a yi zaben sabbin mambobi na hukumar sadarwa CSA. a cikin rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan aikin kungiyar mari stop da ke maradi wanda ingozamai ne da suke taimakawa wajen tsarin iyali ga mata tun zuga labarun dalla-dalla A yau ne ranar 'yancin masaya ta duniya da take gudana ranar 15 ga watan Maris na kowace shekara tun shekara 1983 wannan rana dama ce ga tunatarwa na ga masaya 'yancin da ke gare su wannan shekara a Nijar ranar ta zo a cikin wani yanayi a cewar shugaban kungiyar masu kare haƙƙin masaya adede sai wadata Muhammad Nuri a hirarsa da Muktar Hamadu. rana ce ta Kenzmars aka ɗauki doka a majalisar ɗinkin duniya wanda ta keɓace 'yanci na al'umma masu amfani da abin masarufi. A bana abin da ake tattauna shine canza makamashi wanda zai bada lantarki. Aiki da wa'ansu makamashi su uranium wanda suke ka matsala ta mahalli za a canza akala ta amfani da makamasai wanda fusaka matsala ga mahalli ga lahiyar al'umma ko ba su da tsada kuma akwai sararin duniya gabaki daya. Mun rana energy solar za a canza akala a koma kan wannan akwai babban batatar ruwa barashi hydroelectric shi ma ana samun lantarki kuma akwai bateri manya su ma hanya ce wanda ake iya samun lantarki ko injin ya yi wani aman hayaki ba wanda zai damu mutane ko ya hudo wani sanadari wanda zai lalata muhalli ko kuma ya ka illa ga lahiyar mata yau da kullum to wannan ne shirye shiryen dan a sanar da duniya ga yadda akalar za ta tafi Tare jama'a a yi musu ƙwace a birnin Yamai yana ta hayaƙa kuma yana matuƙar tayarwa al'umma hankali ƙwace da makami yana ci gaba da yin ƙamari. Ko yaya jama'a suke kallon wannan al'amari ga ra'ayinsu a hirarsu da Fatima Lanyaro. ganin cewa ka samun aiki dole ka shiga sata da wasu miyagun ayyuka kamar tare mutane sata da dai sauransu za a shiga ciki. mutane na kuka da shi sosai tun da mun ko satin da ya gabata an yi wa wata abokiyar mu shi sun kada ta sai da hannayenta duka suka gwalshi jakarta ma sai can suka yarda shi takardunta an samu an gansu amma wayoyinta kai sai zancen mu dai muna kira da gwamnati da su taimaka akan wannan halin na rashin tsaro saboda wayannan wajajen na bobiyalkin gaskiya sai a hankali in rana ta yi kowa laɓewa yake yi a gida idan akwai duhu hakika mutane suna cikin haɗari game da haka gaskiya ina yin kira ga hukumomin da abin ya shafa karfafa da su kara karfafa sintirin jama'a. A cikin tsarin sintiri na kare birnin Tesawa 'yan kasuwa na Tesawa da mazauna ƙasashen waje sun yanke shawarar ba da taimako man fetur ga jami'an polis na birnin Tesawa a duka wata polis za su rinka samun lita 600 na man fetur ga 'yan kasuwa tsawon wata goma sha biyu a ƙarshen musamman a kowane wata a ƙarƙashin kulawa sarki. An yi bikin bada man fetur na watan Maris a jiya Muhammad Mansur Kane mai gizo shine sarkin Tesa a hirarsa da Saidu kan sanke. saboda ƙarfafa zaman gima da arziki da tsawon al'umma da dukiyarta a cikin wanga gari namu yan kasuwa sun kai shawara sun zo sun ka gamu mun ka amince da wanga shawara an ka wallaha ta duk wurin da ya kamata kuma Allah ya taimake mu duk dan kasuwa da muka kira daga bakin shaka talatin sama ka daga haka nan kaɗan ƙasa ga haka nan kowa ya ba da gudunmuwar shi saboda a samu a ƙara ma patrol in ta sawa da polisi in ke yin ta ɗan sanda ke yin ta saboda al'umman nan ta riƙa samu tana kwana lami lahiya muke ƙara kira gare su ma ƙara nuna kuzari cikin aikin su mu dai ba mu son a ci mai ya gagare su aiki saboda haka nan an kai ga fusa'a kuma alhamdulillah ta samu karbuwa muna mika kira ga sauran al'umma za su kokari su diba irin abin da ta sake yi su ma su nuna nasu irin kuzari saboda mu samu mu tsare kasan mu gaba daya taimaka ma jami'an tsaron nan dangin nan namu cikin aikin da suke yi a sunan al'ummar tasa gaba daya ina mika kyaukyawar godiya ga wanga dan kasuwa na garin tasa ga irin kokarin da sun kai saboda al'umman nan ta kun lahiya tashi lahiya Mutane biyu suka mutu uku da aka sace jami'an tsaro suka samu nasarar karɓo su wannan shine sakamakon wani hari da wasu masu ɗauke da makamai su shida suka kai a garin gurgun hannu a cikin ƙaramar hukumar sarki yamma gundumar mada rumfa cikin daren 14 ga watan maris sule isufu magajin garin mada rumfa a hirarsa da muhammad mamman ta wayar tarho wajajen tsakar dare ne mai garin gurgun hannu ya kiraye ni ya ce mini banduna ɗauke da makamai su bakwai sun kawo hari sun yi awon gaba da mutum hudu mace ɗaya da wani mijinta da wani namiji da matarsa da ƙanan mai matar shi mai matar sai ya ƙi tafiya ya ƙi bin su sai suka kashe shi suka tafi da mutanen uku sai aka samu kai ɗaukin sojojin da ke tankama cikin kwamin ɗin tsibiri da suka je suka yi wa bandunan kwanton ɓauna sai kwatsam ga bandunan sun zo su aka yi masanyan harbi bandunan sai suka sake mutanen amma sai wani daga cikin bandunan ya kashe namijin guda kanan mutunan farko wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi mijin guda da matarsa an maido su gida yau da sahi dai muka kasance wajen zana'idar marigayan A ranar Lahadi goma sha tara ga watan Maris ne za a yi zaben sabunta mambobin hukumar sadarwa CSA ko yaya zaben yake zai gudana kuma waye suke yin wannan zaɓe. Suleiman Bara shine sakataren kwamitin shirya wannan zaɓe ya yi wa Fati Malam Yaro ƙarin bayani. Ƙungiyar ma'aikata da doka ta tabbatar su ne suke zaɓe uku domin kafofin gwamnati kuma a wannan bangare ma'aikatan gwamnati su ne suke zaɓe kuma a cikin 'yan takara uku akwai mace guda akwai guda da ke wakiltar ƙungiyar fararen hula kuma nan ma ƙungiyar fararen hula ne suke zaɓe akwai wani kwamitin haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ma'aikatar cikin gida suke kula da wannan zaɓe game da masu fasa'a nan ma ƙungiyar wasannin al'adu suke zaɓe akwai kuma ma'aikatan sadarwa da talla su ma nan suna haɗewa cikin ƙungiyoyi su ma nan suke zaɓe. Jung African Eh, leader initiative yali na afirka ta yamma suna gudanar da wani zaman taron su a karo na farko a na yamai manufar taron shine hada tsofin waɗanda suka amfana da wannan tsari domin tattauna matsalolin da al'umma suke fuskanta maudu'in wannan shekara shine jagoranci mai kyau a cikin yanayin rashin tsaro da matsalolin bakuncin haure da barazanar muhalli rakiya abdullahi isa bube shugabar ƙungiyar yali a Nijar ta yi wa Samiya Rafi ƙarin haske. Taron da ya tara mu a safiyar yau shine taron muhawarar tattaunawa na farko na alumni da ke hada alumni iyali na Afirka. Kasashen Afirka ta kudu goma sha hudu ne suka halarci taron. Alumni tsofaffin waɗanda suka amfana ne da tsarin yali da kuma Nijar ce ta tarbi taron su na farko. Muna nan da ayyuka tsawon kwanaki biyu. Bayan wannan taron, muna fatan fidda hanyoyin mafita da kasashen da suka halarci taron za su yi kokarin girmamawa. Gaskiya muna son tattaunawa kan ilimi, lafiya, muhalli, kwanciyar hankali da tsaro, kasuwanci, bakuncin haure. Muna dai son taɓo matsalolin da suka shafi al'ummominmu don samun mafita. Kaga al'amuran kowace ƙasa da al'amarin da bamu fuskanta ba, don gani in mun zage da bin hanyar da bata kamata ba, za mu faɗa cikin wannan halin misali. Don cikin ƙasa kaza hakan ya faru. Chicago, shine kuma gagaba sanayya tsakanin alumni. An tsare wasu ma'aikatan magajin na magajin gari na da'irar Alita su biyu bisa zargin ribda ciki da kudade na haraji biyo bayan tsare waɗannan ma'aikata mashawarta sun kira taron gaggawa domin duba lamarin sai mu saurari mauli abdurrahman magajin garin alit a hirarsa da mutare abdullahi wannan shi kai mu muka yi zama na majalisa musamman zama na taron gogawa kwansaye suka buƙaci mu zamana mun sa wani kwamiti akwai kwansaye uku a ciki akwai sifilin uku kwamiti ne wanda ke diba ma'aikaci in ya yi wani lehi ta dibe shi ta ga ta wani irin hakunki ne aka yi mishi. sai ta yi propose wajen mayar ta ga lalle wanga an same shi da ni lehi shi lehi ba sai ka ci kuɗi ba laihi akwai abubuwa da yawa da ake samun lehi ga mata ma'aikaci dai na gwamnati ko ma'aikaci na mere duka in lehi ya kai har aka kai shi jitis ya shiga bakin procurer to doka ta bamu cewa in cin matsayi da shi sai lokacin da aka kare bincike cikin kundi wata biyar ake cewa kahin justice ta hiddo magana kenan wannan shine maka yi na farko wannan magana mun saurari ma'aikatan namu an saurare su a justice an bude musu dosiye a yanzu a majalisa a shugabana na majalisa mun dakatar da aikin nasu sai lokacin da justice ta kare lokacin nan mu akwai matakan da muke doka daga baya amma hukunci justice ita ce take saman kowa ita za ta diba wannan laifin da yake lokacin nan aka maido mu sai mu aikata insha Allah. Da'irar Gaya tana gudanar da wani taro domin rigakafi a kan rigingimu iyakoki da tsare dabbobi. Wannan haɗuwa ta tattara duka masu ruwa da tsaki masu shiga tsakani da suka zo daga Benin, nigeria da kuma niger Za su tattauna tsawon kwanaki biyu bisa matsalolin shige da ficen makiyaya. Adamu Ali a da balkisa Sidi. duk da zarar an samu wucin kusan dabbobi cikin yankin to akwai abin da ake kira karin neman abin kiwon dabbobi idan akwai yawan dabbobi to akwai rashin ciyawa akwai cutuka akwai fari ga waɗanda ke rayuwa da kiwo har da waɗannan dabbobi samu abin da za su kiwo ba to yana cikin matsala idan makiyayi na da matsalolin kiwon dabbobi sai ya kai ga waɗannan shingaye na doka domin ya shiga sauran kasashe da zarar ya shiga can to akwai ka'idodi da za ya bi wani lokacin ba ba su bin shine ke haddasa rigingimu tsakanin waɗannan makiyaya da mutanen da suka iske can wani lokaci da ke janyo kisa ka rasa jarinka na dabbobi kwata-kwata gaya na iyaka da najeriya da benin dalilin kenan aka zaɓi gaya domin karɓar bakuncin wannan dandali domin kawo masu ruwa da tsaki na najeriya da benin da na nijar domin su tattauna hakikanin matsalolin da suka shafi wannan Waɗanda suka baro mazauninsu na ƙasar Mali a yankin Manaka suna ci gaba da kwarara a Cinta a jihar Tawa yanzu haka iyalai dubu biyar ne suka iso a Cinta a cewar magajin mai magana da yawun waɗanda suka baro garuruwansu. Abdullahi Abdulwahab Ahmed Alamin a da Farid Burema sai mu saurari abin da suke cewa. Mu an mu daga ah, Gazargan yankin Menaka a Mali muna ƙaura cikin mutu motoci ko ƙasa har zuwa Igarak kuma mun ci gaba bisa tasara sidat har sai da muka iso cinta da tafiyar mun yi ta a gajiye sosai mata da yara suna wahala sosai mutane sun warwatsu wasu sun rabu da 'yan uwansu wasu sun yi wajen Algeria wasu sun tsaya nan yau wata guda da muke cinta wasu suna kan hanya mu iyalai dubu biyar ne da ɗari shida da aka yi rijista akwai waɗanda suka zo da ba a yi rijistan su ba mun gode Allah mutane sun sun muna tarbo mai kyau mun samu magunguna kyauta wannan sansan ne kaɗai ba ke ba. yanzu kuwa sai rahoton na musamman kungiyar Mari Stop Niger a cikin tsarin ta na kyautata jin daɗin iyalai suna horar da ingozamai da jama'a asibiti da ake kira Mari Stop suna wayar da kawuna da kuma kawo sauƙi a tsarin iyali. Habiba Hamma wa Apollinaire ta Mari Stop a Maraɗi ta bayyana wa Samira Rofi matsalolin da suke cin karo da su. Marie Stops Ladies ungozomai ne da likitoci mata da kungiyar Marie Stops ta kasa da ƙasa take rajista don su rinka kulawa da tsarin iyali ga mata a gidajensu sannan kuma suna kawo tasu gudunmawa a cikin gidajen likitoci da kuma unguwanni da babu gidajen asibiti. Waɗanne irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin ayyukanku? Matsalolin da suka hi da mana hankali su ne rishin bada haɗin kai na mazaje, saboda sautare mata na zauwa sun gaji da haihuwar rutsa, amma sai mazajen nasu su kiya sai su rinka zauwa daga ɓoye in kuma mazan suka gano sai matsalar ta kunno kai daga nan sai matan su dawo su ce a tsaida ko ma a hudda kwata-kwata. Mazan na musu barazana har ma suna cewa za su kore su ko kuma su rabu da su a bangaren 'yan mata kuwa muke tadda su cikin unguwanninsu saboda suna tsoron kada mutane su gan su in hakan ta faru kuma akwai matsala Wace irin gwagwarmaya ce kuke yi a ɓangaren mazaje domin su gane muhimmancin tazarar haihuwa? Muna ci gaba da wayar musu da kai kan mahimmancin tsarin iyali. Muna kawo musu cikakkun bayyanai don shawo kansu. Muna nuna musu amfanin tsarin iyali da ma wasu illolinsu da suke gani. Muna fahimtar da su kan cewa ko da mace ta yi tsarin iyali in ta daina tana iya samun haihuwa. Hutu ne kawai don ta huta ɗanta ya warware cikin koshin lahiya. Ta samu lokacin kulawa da kanta da yaranta da ma mai gidanta ga baki daya maimakon ko yaushe tana fama da ciki da goyo. Ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.